rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole da ke aikin zama da zaman lafiya a shirin arewa masu gabacin najeriya a yau ta sake buɗe hanyar nan tashi daga garin maiduguri zuwa Bama, da ta hada har zuwa garin banki da ke jihar borno wannan hanya da yana daga cikin manyan hanyoyin da rundunar sojan najeriya ta haramta bi tun daga ranar 1 ga watan septemba 2014 sakamakon yaki da take yi da yayan kungiyar boko haram a wannan yanki da ke makwabta da dajin sambisa an da ya buɗe wannan hanyar ne a wannan asabar ɗin da kuma aka jera motoci har guda ɗari harama da manya-manyan motocin ɗaukan kaya ba za su fara isa zuwa wannan garin na Bama tare da rikiyar gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima wanda mataimakinsa Alhaji Usman Mamman Durko ya wakilta bayan yanke wannan kyalle da taimakon tiyata komanda mai kula da wannan shiya suka yi na alamun bude wannan hanyar sai na tambayi mataimakin gwamnar game da mahimmancin wannan hanyar zai kawo mana bunƙasan arzikin ƙasa kuma kasan wannan hanyar babban hanya ne wanda ya haɗa mu da waɗansu jihohi da yawa da kuma waɗansu ƙasashe da yawa al mun tabbata kuma da yanda wannan haɗin kai tsakanin kemar da najeriya sun sake kawo duk don zumunci a tsakanin kasar nan kuma allah yarda ya nuna cewa mutane ba ma ba da jima ba za su fara koma mutane gwaza za su koma duk wanda suke waran yanin amma mu zagaya mu je mu bi mu bi din kaga nan zamu bi shi yafi sauki kuma muna neman duk al'umman kasa cewa duk abin da ka samu ba daidai a hanyar ba a sanar da jami'an tsaro. Major General Rogers Nicholas zai shine tiyata komanda mai kula da wannan shiya na operation lafiya dole wanda kuma ya karin haske game da buɗe wannan hanyar kamar haka. Eh, bayan eh, muna namu a cikin tambisa da kungayen mun ba ma wani ba muka samu ba wani problem ko wani masifa ko masu matsala hanyar bama nan muna zo mu buɗe hanyar nan da mutane mu na ba masu koma ba ma da kuma eh, ma'aikatan da suna aiki da masu kasuwa da suna suna wuce har zuwa kamarun su fara ma'aikatan su zuwa kamarun da mutanen kamarun da mutanen a kan yanzu akwai mai akwai ofisar daga kamarun da yake nan tare da mu muna aiki tare da shi kai abin nan so kayan mu suka wuce suka kai eh, banki cikin kamarun wace gari kuma kayan za su zo daga kamarun zuwa cikin majalisa za mu fara muna yi at least once or twice a week sai mu yi daga baya za mu bar mutane suna zuwa da kansu ba zan ba su escort ba amma yanzu dole mu ba su escort dan kai ba ganin ba ko kalubale za a iya fuskanta wannan hanya muna da security muna da checkpoints muna da security hanya da nan zuwa banki yani ba ko sojoji mu daga nan har zuwa banki wata kila zai ya samu problem amma maybe eh, mind amma muna kai mun mun dauki matakin da zamu yi eh, to ko ya mabiya waɗannan hanyoyin suke ji game da wannan dama da suka sake samu suna baba wagana ali ne suna mun gode ubangiji Allah Allah ya jarabce mu alhamdulillah muna murna muna farin ciki yanzu Allah da ubangiji Allah ba mu zaman lafiya da alheri mu zo na mu yi aikin mu da iyali mu gabar rahama wanda sun murge mu gidan gaskiya ubangiji Allah ba su gidan rahama sunana Muhammad Bello direba ne na Borma eh yanzu ka shirya kuma za ku je ba ma da kaya kwarai sosai ma kuwa ka taɓa bin wannan hanya tun lokacin da aka rufe hanyar alhamdulillah na sha bi lokacin da kake bin wannan hanyar lokacin da aka rufe wannan gari ka taɓa gamuwa da wani matsala haka hanya eh mun dan taɓa gamuwa da matsala game da bama hmm. kafin mu je mararraban banki kamar da me kenan kamar na ban guda uku da muka samu matsala da kai ka taka ko dan uwanka a ba dan uwana bane ma'aikata wanda suke mana jagora Mm, kuma kuna nan a lokacin eh, a muna nan muna cikin matafiya muna bayan na kuma tambayi sakataren kungiyar direbobin sufuri da ake kira NURTW na jihar Borno wato Alhaji Ahmadu Musa kowane mataki suke so su ga hukumomin tsaron sun doka ga matafiya waɗannan hanyoyi ya kamata a dinga patrol a hanyar nan ba sayawa a dinga zuwa ana koma domin sambisa da kowa ya sani shine cibiyan Boko Haram ko da yake yanzu an kore su amma ba za a dau wannan advantage a zauna haka ba a dinga patrol already mun gaya gaya mu, mun gaya kuma jama'a haka duk wani abin da bamu yarda da shi ba ko wani fasinja ne zai fita hanya ai alatin ɗin sojoji a ce ga wannan ya fita a jeji domin kar mu ɗau mutumin ba. Wannan hanya da ya tashi daga jihar Borno ta dangana har zuwa kudancin Najeriya da ma ƙasar Kamaru. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.